الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau litinin muna sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ya daidai da uku ga watan hudu miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku muna cikin suratul mu'minun ina jin za mu tashi aya ta 78 ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله يتي وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة qalilan ma tashkurun Allah ce dan me da ku rika kafirce masa alhali shine ya halicce ku ya sanya muku ji dan ku rika ji ya sanya muku idanu dan ku rika gani sanya muku zuciya dan ku rika tunani da ita amma duk da ka Allah ya ce kalilan ma tashkurun kadan ne kuke godiya Allah ya ni'imominsa ga mutane ga sunan a jikinsu wanda ya isa mutum ya lura da wannan neman da aka yi masa na ji kawai nawa ka biya aka yi maka ji nawa ka biya aka yi maka gani nawa ka biya aka yi maka kafa aka yi maka hannu aka yi maka kuma ba abin da ka biya kamata ya mutane su gode ma Allah sai dai Allah ce ina qalilan ma tashkurun godiyan ku kadan ne wato wanda suke godiya cikin mutane kadan ne to Allah ka sa mu cikin mutane kadan din ci gaba وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون Allah ce shi halice ku ya safa cikin ƙasa wato ya halice mu ga baki ɗaya daga ƙasa ɗin kuma ya sanya ma cikin ƙasa to ƙarshe kowa zai mutu bayan an mutu wa ilayhi tusharun duk a wajen Allah za a tara mu baki daya da mazanmu da matanmu da kowa da kowa za mu da wurin Allah gobe kiyama don ayo kowa in sabi akan abin da aikata ci gaba وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله يجي wa huwa alladhi yuhyi wa yumeet Allah shine wanda ke rayawa yake kashewa wala al layli an nahar caccanjawan dare da rana rana ta tafi dare ya zo dare yazo rana ta tafi yana hannun Allah ne Allah ne ya umarce su da yaka kuma dole suke yi Allah ya ce afala ta akira to ku ba za ku hankalta ba kuma ku yi biyayya idan dai rana za ta yi biyayya wata za ta yi biyayya ashe wanda ya cancanta yi biyayya shine wane ne dan adam aka yi ka aka sa maka hankali na tunani amma abin bakin ciki dan adam shi ya fi kowa kafurci shi ya fi kowa butulcewa mahaliccinsa Allah shi ya fi kowa tsaya a cikin dukkan halittu Allah ya sauwaka ci gaba بل قالوا مثل ما قال الأولون بل قالوا مثل ما قال الأولون الله يتعاء mutane sun yi koyi da magabatansu abinda magabata suka faɗa shine 'yan baya suka faɗa wato kamar da 'yan baya suka karyata alkur'ani wato kamar da na farko suka karyata littafin da aka ba su su ma waɗanda suka biyo baya suka kareta littafinsu haka abin yake tafiya da kafuran da da kafuran yanzu duk ɗaya ne duk ɗabi'arsu ɗaya duk siffarsu ɗaya kamar da waɗancan suka ta haka nan waɗannan ma suka ta kuma daga nan ha tashin kiyama ɗabi'a ce ta kafurai ta manzanni ta Allah haka nan Allah ya ce bal qalu mithla ma qala al-awwalun abinda na farko suka faɗa su ne su ma 'yan baya shi suka faɗa ba bambanci ci gaba قالوا أئذا متنا وكنا na وعظاما wadda suke musanta tashi cikin kabari qalu suka ce a mu mitna yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zanto ƙasa wa izaman kashinmu ya digirgize shi ma ya zama ƙasa a ina lama bu'uthun yanzu za ta yi kuma sake ta da mu ta yaya zai yi kafirai su suna ganin idan an mutu shi kenan in an zama kasa shi kenan in kashi ya digirgije shi kenan ba ranar tashi ina akwai ranar tashi ne ranar tashin kiyama ci gaba لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين شنو karshen karyatawa. maganan Allah mutum ya ce mata tatsuniya shine karitawa na ƙarshe idina na hannu wa aba'una hadha min qablu suka ce ai mu da ubanninmu duk an mana wani alƙawari dan cewa an mutu za a tashi kakanninmu an musu ubanninmu an musu mu ma an mana min kabri tun gabanin yanzu tun gabanin manzo Allah ka zo an yi wannan alƙawari din ta yanzu ba mu ga an tashi ba kai suka ce in haza ai ma haza illa asatirul awwalin wannan kawai tatsuniya ne irin na maganganun mutane farko ake mana tatsuniya tatsuniya ce ta zo mu jita babu gaskiya a jikin jika rai. cewa an mutu za a tashi a yi sabi a yi sakamakon suka ce wannan tatsuniya ne ba mu yadda ba ba gaskiya ba ne lasawaka قل من ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون الله يقول لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون Allah ce maza ka tambayi kafirai shin ƙasa mallakan waye da abin da ke cikin ƙasa ma na waye in kuntum alama inda kun sani sun sani sai ya kuluna lillarata na Allah ne na Allah ne eh shi kadai eh bai yi tarayya da wani ba eh to kula fala ta zakato da mai da ba da ne ba ku asantu ba ku bauta masa shi kadai don ne ba ku wazantu ba wazan da ake kuma wata mashi kada kunya da kasan tasa ce abin da ke cikin ma nasa ne bai yi tarayya da wani ba to ta da yi tarayya da wani wajen bauta a bauta ma wani a bauta masa an ka wannan kariya ne Allah sauwaka ci gaba قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم to tun da sun yarda na ƙasa ta Allah ce abin da ke ciki na Allah ne to sake musu tambaya wani rabu Samawa ta sab'i ka ce samman bakwai na waye to wal arshi azim da al'arshi ma da yake cikin sammai bakwai din da yake saman su shi ma na waye wai na waye sai kuluna sayaquluna lillah awwa afala tattaqun ah shi marar ce na Allah ne za su ce sama ta Allah ne abin da ke cikinta na Allah ne al'arshi ma na Allah ne Allah ce to gaya musu afala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ku bauta masa ba ba za ku ji tsoro ba ku ji tsoron azabar su shi ne mamallakin komai ku bauta masa shi kaɗai? ku bar gumaka ci gaba قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون هذا كما قال Allah kul ka sake ce musu man biyadihi malakutu kulli shay ka waye mallakan komai yake hannunsa waye a ce komai da komai mallakan a hannunsa yake komai da komai ba ƙasa sama ruwa dabbobi mutane aljanu mala'iku ƙwari komai waiwaye mallaka ne Allah ne ba sa jan wa huwa yujiru shine ake neman mafaka a wurinsa a nemi agaji a nemi taimako ma shiga musiba a nemi mafaka kuma ya bayar amma wala yujaru alaihi ba wanda ya shi ya bashi mafaka ba wanda ya taimaka ma Allah babu ko akwai in kuntum ta'lamu inda kun san abin da kuke yi in kuna da ilimi eh in kun sani sayaquluna lillah قل فأنا تسحرون الله يتي أنا ما دي سيقولون للنفس أن الله ني تسوى لا باب جا قل فأنا هكا نيكا مسو فأنا تسحرون تو تي أكي ستتشيكو أكي وسادة كوكالوانكو أكي وسادة أنكالينكو جي كافر شي مسا تي أكي wasa da hankalinku ake su su ci hankalinku ku kafurce masa har ku kuwa ke bauta su bauta ma wani in kun yadda komai da komai mallakansa ne yana hannunsa don me wani wawa kuma dai zai kawo da kai har ya har ya rikita ka kaga ai kai ba da kabiye masa baka da hankali a baka da hankali ci gaba innahum lakadibun bal وإنهم bil haqq Allah ya ce a'a mun zo musu da gaskiya ta hanyar manzanninmu manzanni sun zo da gaskiya sun zo da littattafai sun zo da mu'jiza wa innahum lakazibun su kafirai dai akan abin da suke ƙarya ne abin da suka rika bayan littafin Allah bayan abin da manzo Allah ya zo da shi wala ƙarya suke zuwa sun san ba gaskiya bane abin da Allah da manzon suka kawo shi ne gaskiya da kala ce bal atainahum bil haqqi mun zo musu da gaskiya shine qur'ani shine musulunci wa kan su kuma da suka rika bayan qur'ani bayan hadisi karya suke sun san ƙarya ne kuma Allah ka tsare mu مَتَّخَذَ da مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله سركي إيه بياني Allah Sarkin iya bayanin komai filla-filla a wa mutum hujja ba yadda zai kuma hujjar ta shiga Allah ya ce mattakaza Allahu min walad Allah bai aihu ba Allah bai da ɗa Allah bai rike wani a matsayin ɗansa ba kowa bawansa ne bai da ɗa wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma babu wani Allah da ake bauta ma tare da shi babu yace in ko da haka ya kasance a ce akwai wani Allah bayan shi wanda ya cancanci a bauta masa Eh? da haka ya kasance idan da zaba kullu ilahin ma khalaqa da sun yi fada tsakaninsu da an yi ware da an yakin sasa kowa ya dabi halittarsa wannan Allah ya dabi nasa wannan Allah ya dabi nasa to rashin yin haka tun halittar duniya zuwa yanzu mai nuna muku kenan Allah ɗaya ne don ba sarki biyu a gari guda ba su yaki ba ko a gari aka ce ga sarki biyu sai sun yi yaƙi a ƙasa ɗaya ba shugaban ƙasa biyu sai an yi yaƙi o sai Allah ne da yake rike da sama ya ce su biyu ne kuma su zauna lafiya <laughs> Allah sarki iya misali ya ce idan da haka ya kasance la a kullu ilahin bima khalaqa da kowa ne bi rabonsa kai wala ala ba su ba'dhum ala ba da ɗaya ma ya haura ma ɗaya da ɗaya ya buge ɗaya da ɗaya ya buge ɗaya Allah da sun yi fada ɗaya ya kashe ɗaya ko ba gama ne amma ka ta wajen an yi fada tsakanin Allah da wani subhanallah tsarki tabbata ba shi kadai ne amma ya sai ko ga barin abin da kafirai suke sunfata da na ɗa ko na abokin tarayya Allah ya tsarkaka ba shi da ɗa ba shi da aboki ba shi da abokin tarayya shi kadai yake eh subhanallahi amma yasifun sarki tabbata ba Allah ga bare abin da ake sufanta shi da shi na ɗa ko na abokin tarayya Allah ya tsarkaka eh, ya tsarkaka bayi da shi ci gaba عالم الغيب والشهادة فتعالى أما يشركون كاد سفرسا عالم الغيب والشهادة مثلا shahada. Masanin abin da abin da yake sarari duk ne a wurinsa da abin da ke cikin rani ko yake cikin ƙasa ko yake cikin sama ko yake cikin duhu ko yake cikin haske ko yake sarai duk ɗaya da shi a wurinsa ba abin da ke ɓuya masa fata'ala ya ɗaukaka amma yi sure kowon gabarin shirkan da suke masa kafirai Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka ba ya tare da shirka ci gaba قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في الظالمين haka ce malala ce rabbi ya ubangiji na 'yan maturiyar turiyan yi a aduna ko zai yi ka jinkirta mun rayuwata har ka saukar wa kafirai azaban da kai musu alkawari to yan ko ka jinkirta min karbi raina ba har ka saukar musu to Allah ka tsayar da ni daga kafirai kar ka sa na cikin su saboda wani kuskure da nayi an ji wannan rabbi fala taj'alni fil qawmi zalim Allah kar ka sa cikin azzalimai kafirai ni kan ka tsayar da ni Allah kuma ka tsayar da mu ya Allah idan ka nisanta rayuwar mu ta yi tsayi to duk musiba da ka saukar ma wannan al'umma Allah ka tsayar da mu Allah kar ka hada tare da mu mu kan mun tuba eh Allah mu tubi eh متودي الله إيه، متودي النديجو إيه، متودي متودي متودي قصف هذه كان ينكرقو إيه، متودي متودي الله متودي تيجي بابا وإن وإن لا كما نعدهم لقادرون bayan an ce masa addu'a kuma yayi Allah ce wa inna lalle mu wato lalle shi Allah yace ala an nuriyaka ma na iduhum la qadirun Allah ce a in na ga dama in na so dan tsawaita rayuwanka har lokacin da zan azabtar da su ka gani a gabanka kuma an yi haka din a yakin badar din manyan kakari an halaka su a gurin mazala gabansu aka halaka su a gabansu aka kashe su wadda za suna ce bai isa ba bai isa ba shi dan waye ne za su masa kaza su masa kaza suka kasa masa komai shi a gabansu aka halaka su karshe zai ci maka ma da yaƙi eh to mu ma duk wani azzalimi da yake mana barazana Allah ka gama mana da shi Allah cin masa kafin ya cin mana ba shi kenan ba ne wala duk wanda yake mana barazana Allah kama shi eh, ka nuna mana sa kamar yadda ka nuna manzan Allah ƙarshen kasiran makka Allah mu nuna mana sa kuma Allah ne iko ne da shi da kansa ma ya ce laqadirun laqadirun baka ji ba ce muna da ikon yin haka Allah ne iko ne wa inna la an nuriyaka ma na'iduhum laqadiruna Allah ce muna da ikon mu mu azabtar da su mu kama su mu nuna musu a gaban idon ka ga karshen su muna da ikon ya kuma Allah yayi haka mu ma Allah kai mana haka eh duk mai mana barazana Allah gama mana da shi a rayuwar mu idan mu kafin mu mutu eh, ya riga mu tafiya eh, ya je kuma ya tarar da aikin sa ci gaba kar ba shi iko akan mu ya Allah kamar yadda baka ba da iko akan mushrikan makka ba Allah kuma kar gaba da iko kan wani azzalimi ya kai gare mu eh ci gaba Irfa billati hiya ahsanu sayi'a eh. nahnu a'lamu bima yasifun yawa Allah ya ce wa manzo Allah idfa billati hiya ahsanu sayi'ata nahnu a'lamu bima yasifun Allah ya ce wa manzon Allah mun san abin da suke siffanta ka da shi na aibantawa na cin mutunci to amma kai karka siffanta su da mummunan abu kai karka siffanta su sharrin da suke maka kai karka musu ba'an da suke maka izgilin da suke maka kai karka yi musu kai gaya musu karma kyakkyawa shi da irfa billati hiya asal hasana sayi'ata ba su zuba din muna abu ba a kanka sun ma sharri sun ma kazafi to kai karka musu ai mutumin kirki ba sharri ah mutumin kirki ba sharri ci gaba وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل Rabbi أعوذ بك min hamazati shayatin haka ce malala ka nemi tsari ka nemi baka ka nemi garkuwa wurin Allah daga wasu wasi na shaitan shine hamzat wasi na shaitan ya rika riya maka cewa Allah yana da abokin tarayya ko Allah yana da kini ko Allah yana da aboki ko kuma ya ce maka a Allah shi halicci ko mai shi kuma wa halicce shi wannan wasu wasuwasin shaitan ne ka nemi tsari Allah ka tsare mu eh ci gaba وأعوذ بك رب أن يحضرون كساكي نيمان تري كيمان زان الله مما من نيما كتي وأعوذ بك rabbi ya ubangiji ana neman tsari a gare ka an ya duron akan shedanu su samu galba a kaina su ni da ruɗinsu da batarwansu Allah ka tsare ni eh, Allah ka sanya ganuwa tsakaninmu da su su shaidanu in kasu halatto mu kasu jidinke mu duk wanda shaidan bai jidinke shi ba ya kubuta ya ya shirya eh ci gaba hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan فيما تركت kalla. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني الله ta ga ɗabi'ar kafirai ذات za su ci za su ci gaba da kafurci har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayansu za ka jera cewa wayo wayo Allah a da ni duniya a ban zan gyara yanzu ne da ka gyara al'ana hmm. yanzu an raya ka shekara da shekaru an maka jinkiri ba da rayuwarka ba kai kafurcinka kai ka. duk yanzu da mutuwa ta zo yana gishi a maka jinkiri har ma yana cewa la'alli maru salihan in aka bani zan yi aiki na kwarai shi ma tarabtu cikin sakacin da na yi da ban yi ba na rayuwa na yanzu zan gyara kalla Allah ce a'a bar wannan magana inna kalimatun huwa qaila wata magana ne ke faɗa da ba za a karbe ta ba yana faɗa ne kawai a banza ba za a yadda ba a ai an wuce wannan kuma ka shekara 20 ka shekara 30 ka shekara 40 ka shekara duk amma jinkiri yanzu ne kuma kake ce da mutuwa ta zo lahazatul mauti yanzu ne kake sa maka jinkiri kace za ka gyara ah kalla bar wannan magana inna kalimatu huwa qal magana ne kawai da yake ta banza ba za ka karba ba kai wa min waraihim bayan wannan magana da yake kawai abin da ya rage barzakhun shine zaman kabari mutuwa kan ta tabbata ba ja ba jinkiri idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun haka Allah yake yace Allah in lokacin mutuwar mutane yazo ba jinkiri ba jinkiri tafiya ne kawai haka da malaje wa min wara'ihim bayan su eh bayan mutuwa barzakun sai zaman kabari eh ila yau mai afuwar har zuwa da tashin shirin tashin kiyama kuma dama daga mutum ya mutu sai barzaku daga barzaku kuma sai kiyama shi ba wani guri ci gaba kai za a shiga أنصاب بينهم يومئذ ولا Allahu الله Allah ya ce. sai za nufika fi suri ina ka yi busa aka sa mala'ikon da aka wakala shi busa cikin ƙaho idan ya yi busa in ya yi busa fala'an saba bai na ranar duk wata alaƙa ta yanke ta yanke ba alaƙa ba, ba sarki ba mafaje ba gwamna ba abc babu ba da ba uba ba su riki babu kowa ta kansa ke yi al'akila yau ba idan ba'abin adukun ilal mustaɓe Allah ya ce masoya ranar ma gaba suke da juna al'akila masoya gaba suke kowa na gudun juna kowa musibata ishe shi ba wani wanda zai iya wani abu ba mai iya wani abu wani abu babu ba wanda sai baka ruwa ka sha ba mai baka inuwa ka shiga ba mai tare ka shi ma musiban wannan ranar ta ishe shi Allah ya ce likullum ri'in minhum yau idan sha'ani yuguni kowa kowa harkan gabansa ta ishe shi kowa business ɗinsa ya ishe shi damuwarsa ta ishe shi ba wani mai yin wani rana yawa yau mai shirin mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani nace kowa zai gudu ma dan uwansa da ya gudu ma uba uba ya gudu ma da uwa ta gudu ma da da ya gudu ma uwarsa kowa gudu yake kaga lace fa idza suka fi suri idan an yi busa cikin kahoran tashin kiyama fala an saba bai da ba wata alaka kuma a ranar duk ta yanke ta yanke kai wala ya ta sa'alun ba ma mai tambayan juna ya ce wani mai ya same ka ba ya ka tambaya ba ka sa abin da ya same shi shi ma ya sa abin da ya same ka duk kuna ciki a nan duniya ne an kama dan wanka ka ce wani mai ya faru ne ko ba da lafiya mai ya faru ne ko wani musu ba ta waka mai ya faru ne to a can ba tambaya kai ma ka sa abin da ya same shi kai ma ya same ka Allah ka tsare mu ci gaba faman sakulat faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun shikenan idan an yi busa kowa ya tashi daga kabari to ba abin da ya rage sai auna aiki kuma kowa za a kora shi ya tafi wajen gisaji ya tafi wurin Allah da ya hukunci a fili daya duk mutanen duniya daga na wa fili ɗaya ne ba wani filin ba wani filin ranar ne aka ce ladanai suna tashi da dogon wuya kasan an yi cinkoso gajere shi ke shan wahala to gajere duk an tare masa isga yana na ɗan cikin mutane amma dogo ba iska eh faman sakulat bawazinu duk wanda aikinsa na mai kyau ya yi rinjaye nauyi faulaika mun mufrin wani su da ya janna Allah ta samu cikin su eh, kashi biyu ne wasu maunayen yanzu zai nauyi wasu kuma dai menene zai shayar, wayam sai ne fuka ba alheri Allah ka tsare mu ci gaba ومن mawazinu mawazinu. فأولئك أولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه دو سكيل ساعة يعني ليش النوي وتباب الهيري أتشكي مونا نا أيكي نكوي فأولئك الذين خسروا أنفسهم الله يتوسل أثار رأيوه سجبا كده sun yi asarar rayuwarsa ta duniya sun yi asarar rayuwarsa ta lahira don fi jahannama khalidu da su dawwama wata shi wutan jahannama eh, da su da dan jahannama eh, jahannami duk da su mu Allah ka tsare mu eh, Allah ka raba mu da yan jahannama ci gaba تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تاجين سن shiga wutan talfau wujuhumun nar eh wuta za ta kona fiskansu wuta ta kona da ne fiskokinsu wahun fiya kai a cikin ma za ta kware su zaman yayi hakan na a fili su haɗa fiska an ɗebe naman wuta ta ɗebe shi a dawo musu da fatan wuta ta ɗebe a dawo musu da fatan wuta ta cinye haka da ita yi Allah ka tsare mu alam takun alam takun ayati tusla alaykum faqutum biha tukadibun yau bashin da suke cikin wannan azaba za a yi musu wazara don a kunyatar da su sai a ce alam takun ayati tusla alaykum shin ba kasance da ana karanta muku ayoyinmu mu ba a duniya ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ba karanta muku ba wa kuntum biha tukazzibu suka ko kasance kuna karyatawa to yanzu kuma yaya ina wurin gudu ina wurin tsira ina mai taimako babu babu a duniya an karanta muku ayoyi kun karyata kun yi abin da kuke so kun faɗi abin da kuke so to yau fa kaka sara kaka ina mai taimako babu ina wurin gudu babu ina mai agaji babu ina wurin ƙara babu shikenan Allah ka tsare mu qalu rabbana قالوا alaina shi علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين su da kansu aitirashin da ba zai amfani ba kwamfesa din ba zai amfani ba mutum yarda da laifinsa a lokacin da ba zai amfani ba kaga da kansu ke yarda da laifinsu rabba rabbana suka ce a ubangijinmu galabat alaina shiki wa tir'a asaran mu shakiyancin mu rashin rabonmu, mu shirin jaya kama muke yadda da annabawa muke yadda da da da wa'azi wa kunna kauman dali muka zama batattu su da kansu suna kiran kansu batattu yau a duniya an kace musu batattu su zage ka ko ba haka bane in kace batattu su zage ka ni je na yi wata magana ban sani ba karatun dare ne ko na rana ne da ruwan maganar taimako sai karan ji a ina na ita ne da yamma ne ba na dare ba ne na yamma ne me na fada ne kan ne me na ce na ce me ne na ce ba ma bukatan taimakon manzan Allah Allah mu ce bukatan taimakon sa haka ne a lokacin da na faɗa ne na ce na ce zoran nan mujurmai yan bidiya mushrikai sai sun yi magana ba za su je sun yanke git sai aka sako kawai na rike cewa ba ma neman taimakon manzan Allah shi kenan ko ya hau kai <laughs> <laughs> ego sai gara jiya go ah! sai sai gara jiya ko ran juma'a ne go to bari dan sha makan matsiyata <laughs> bari sha makan bari sha makan zo ego go wanda suka sha shirka aka koyar da su shirka kan nukan farautar shirka kenan su yi shirka su farauto shirka wai yanzu wannan magana ba har abu bai da raddi ne a kanta to shi da farko iyaka na abudu wa iyaka na sai me fasaranta ku shirka yan tijaniya me fasaran iyaka na abudu wa iyaka na sai sai mu jira su fasara mana me fasaran iyaka na abudu wa iyaka na sai me fasaran ku ba mu muna jira ku fassara mana iyaka nabud neman taimako eh, eh, iyaka nabud wa iyaka nasta'inu wa iyaka neman taimakon tijani ne neman taimakon abdulkadir ne neman taimakon yasu ne neman taimakon manzon Allah ne iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wa ke neman taimako manzon Allah in yasi tijani in ba biya halluti da sauran tarkace kai wato wanda bai samu karantarwar tauhidi ba ya asara wai karnuka har ma suna mai da raddi wai wai mun ce babu neman taimakon manza Allah wai su ba kwakwar kalma ne dama na ba ai da san su ne nace yanzu ka wannan karnuka sai sun yi magana kaga kuma sun yi Allah wani yake gaya ba ni ban ji ba wani yake sun kai mutum ko hudu ko biyar suna ta yi har suna ta wuce <laughs> karnuka akwai lokaci ina son kawo kisosi ne akan wannan magana ta tauhidin nan kun san an zo wajen maganar tauhidi ba a ragawa saboda haƙƙin Allah ne dole sai an yi tajiridin wannan haƙƙi ma Allah shi kaɗai don mutane su gane domin duk annabawan Allah da aka aiko da manzanni akan aka aka aiko su kan maganar tauhidi sai tauhidi ya zauna ake maganar su sallah su azumi su ko in tauhidi da zuwa duk ba a maganar su dala na ce ba bari mu fara da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wanda ake ce masa abul anbiya'i abul rusul haka ne da aka jefa shi a wuta mala'ika jibril da ya zo yace masa da yace zai taimaka masa mai yace yace bana na taimakon ka. wa yake bukatar taimako Allah kenan kaga a addinin annabi ibrahim ma ba a bukata in mutum ya shiga musiba ko fitina neman taimakon wani sai wa sai Allah haka ne mazala ce wa izasta anta in billah in kana neman agaji ko gudumawa a wurin wace ka nema sai ga mushrikai suna ja da mu akan wannan sun ce a yanzu mu daina neman taimako Allah na manzon Allah da mu nema su wannan shine addini a wurin su a nema ma Allah abokin tarayya wajen agaja wajen taimaka to aka wannan gubar aka shayar da su wannan gubar rasul jarima rasul shirki ita ya shayar da su tsawon rayuwarsa ya raba su da Allah ya kai su wajen wani rasul jarima rasul shirki rasul kufuri rasul fitina rasul bid'a komai ya hada ya dora su akan shirka ya dora su akan bid'a ya dora su akan fitina ya dora su akan raba kan al'umma ko ba ka bane abin da rora suke magana ce wai zan sa'anta fasta'in billah in za ka nemi agaji gudumawa nemi ga Allah wai za alta in za ka roƙi wani abu fas'alillah roƙi Allah bai ce ka roƙe shi ba shi ma Allah ce wai za su alaka ibadi anni wa in qaribun ka ibadi anni fa inni qarib فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون karnukan shirka kun ji karnukan shirka kun ji wai za su alaka Allah ya ce wa mazala in bayana suka tambaye ka ni a nesa nake ko a kusa nake ina jin kiransu ko ba na ji min sai ce menene eh, fa inni a kusa nake ujibu da wata dayi iza da ani duk wanda ya roke ni ina jin kiransa kan yasa jibuli Allah ce su ma su amsa musu bauta mun shi kadai amma wai wai ha musulmi wai da ke da shi musulmi ne yana sallah wai yana kyaman a ci a roki Allah shi kadai وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومن جدك فروجين لكن امسى بكم عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله ce waɗanda suke girman kai suke kin roƙona ni kadai za su shiga cikin jahannama su dawwama za su dawwama akwai lokaci akwai wata kalma guda saboda ita yake son baku wata kissa kalma guda da mai da raddi akwai lokaci dai babu kamar minti goma sha biyar ba da kissa a gurguje ko karatun dare to amma kuma karatun dare ai bata dace ba tun zayo nan ne kissa take a to barin kawo ta a gurguje da Allah kawai shikenan a gurguje kun san wato bani mustalik waɗansu suna kiranta da morese eh? a shekara ta nawa aka yi ta akwai saɓanin malamai akan shekarar da aka yi ta wasu ce ta biyar wasu ce ta hudu wasu ce ta shida amma mafi ingancin magana ta biyar ne bani mustalik wata ƙabila ce a ina take zaune tsakanin maka da madina a hanya suke mazala ya auri mata daga cikinsu wadda ake ce mata juwairiya ibn al haris a sanadiyanta mazala ya yanta mutanen yan wannan kalila bani misali sama da ɗari saboda sulkansa ne ne dalilin da aka wannan yaƙi ne yaƙin wuhudu ya haifar da shi yaƙin wuhudu lokacin da masu rumat da suka yi sakaci suka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka sauka aka zo aka jiwa manzan aka jiwa sabai ciyo aka shi mutane sama da saba'in aka kama saba'in a lokacin aka yi wannan abubuwa duka ba ne misali sun yi tarayya sun goyi bayan yahudawa sun goyi bayan mushrikai wani yaƙi da aka yi sun ji daɗi bayan sun tafi suka ce za su dawo ko sake kan manzan Allah a madina shine maza Allah ce kafin su taso mu kai musu hari inda suke fi qari baiti yana kaje ka yake su to wannan yaki da aka je kafin a tuni maza Allah ya tafi da Aisha sai da kai kuri'a yawa maza Allah ne je wurin yaki ya yi kuri'a wajen matarsa wanda kuri'an ta yi fito sai a tafi da ita da aka yi wannan kuri'a sai sai kuri'an Aisha ta sai aka tafi da ita bayan an je an gama yaki ana dawowa sun zauna suna hutawa kafin a yi so madina dare yayi kowa yayi bacci aisha ta shiga cikin jeji don ta kama ruwa tun da lokacin kama ruwa a jeji ake yi kowa ya je nemi inda ya masa kawai je kama ruwa ta je ta kama ruwa ta dawo ta biya bukatanta ta zo dab da raƙumin da yake dauke da ta hau da shi da yake dauke da ita sai dai bata ga abun wuyanta ba kuma dama abun wuyan na 'yar uwanta ne aro aka bata na gol ne ta da tafi da bashi bata ji ta koma ta je ta yi nema ta nema bata gani ba ta mata lokaci tana ya ta samu ba kuwa duk an watsi su masu daukan haudin suka dauka tana ciki suka kama tafiya ba ta shiga ba da ta zo ta gaba kuwa ta zauna a wurin ta kwanta har bacci ya dauke ta bacci ya dauke ta can za sai sabuwan eh sabuwan ba ne bin ma'aftar sahabin manzara sai sai sai na deganta yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi sai ta je ta tashi tana tayi dai kwantar da raƙuminsa sai ta hau ya koro raƙumi zuwa madina suka iso da ranar kusa da azahar shi kenan abdullahi ugon yana ganin sai ce la ilaha illa shi ke nan ta kare an kama ku an kama ku ya kaya ya masa buwan zina ya kaya ya ma aisha matan manzan Allah shi nan madina ta ɗauki ɗumi da dinga yawo da labari matan manzo Allah ta yi kaza ta yi kaza da wata yi da Safwan ah! magana ta dinga ciruwa daga gida zuwa gida daga anguwa zuwa anguwa ta gama gari dai har abu ya zo kunnen manzon Allah Aisha ita ma sai magana ta zo wurinta kaman wasa kaman wasa ta tambaya shin abun haka yake ba ka ce mata kai ke faruwa ai magana ta gama gari kin yi kaza kin yi kaza ana haka ta ce komai ba har manzo Allah da kansa yazo ya same ta yace ke ga wa magana da yake addu'a gari in kin san kin yi ke yi tirafi duk wanda yadda yayi laifi bai boye ba Allah dai masa gafara in kin san kin yi kawai kike kin yi Allah ya gafarta miki da ce masa komai ba ya tafi gidansu kawai wajen babanta Abubakar da zai je manzo Allah sai ya bita da yake sai zaki maimaita wannan magana ta in kin san kin yi ki yarda kin yi ki nemi Allah ya gafarta miki shine gafara ne sai ta ce babanta Abubakar ba shi amsa Abubakar sai rasa ne sai zai faɗa ya fashe da kuka sai ce sai ta ce to mahaifiyanta ki bai wa manzo Allah amsa ita bai ta ne ta faɗa ta fashe da kuka ita annabinta ai Abubakar babanta da mahaifiyarta sun santa in za ta yi zina sun sani sun san tarbiyyar da suka yi mata in za ta yi zina za su ba da shi dan ba ba su amma suka gagara ce komai kowa ya kuka ki budan bakin Aisha ita ce to labarin da aka watsa a gari ya shiga zuciyanku kamar kun gamsu da shi tana gawa da baban nata da manzon Allah yanzu ko na ce muku ban yi ba da za ku gaskata ni ba amma ni na san Allah zai barantar da ni abin da ya fi kawai kawai shi ne abin da annabi yaqub ya faɗa shi dan faɗa fasabrun jamilun wallahu almusta'an ala ma tasifun imamu al ya kawo nan kisa take kawai ta yi hakuri ne kyau shi yafi Allah shi zai fidda ni abin da kuke sufanta ni da shi amma ita ta yi yaƙinin Allah zai sanya mata mafita sai da aka kwana talatin sir ba ta da lafiya ba ta iya cin abinci ya zauna mata ba ta iya shan ruwa ya zauna mata shi ma manzo Allah haka a ce matan manzo Allah ta yi lalata ai ka ga wannan abu ne mai cin rai abu dai ya kudin dine rana yana jin talatin ko ba ɗaya ne ya cika tana gidansu aisha manzo Allah ya je ga babanta sai malaika jibril ya zo da aya aya daidai guda goma a cikin suratul nuri farkonta illal ladina jawo bi iski usbatun minkum la tazabu sharran lahum bal huwa ayoyi guda goma akan barata aisha har aisha take mamaki tace a ah, yanzu ashe har na kaima Allah ya saukar da kur'ani a kaina dan barantar da ni har a rika karanta shi zuwa tashin kiyama ga ayoyin suna na tashin yawon da karanta ita a zatanta Allah zai barantar da ita ta hanyar Allah ya nuna manzon Allah cikin mafarki don san mafarkin annabawa ai wa'ayi ne ita zatanta kenan tana ganin bata kai ba har ƙurani ya sauka kanta kawai sai ga Qur'ani aya ɗaya guda goma Allah ya barantar da ita manzala abin da ya fara ce mata abu shiri inna Allah barra ake ina miki albishir Allah ya barrantar da ke domin zo inda nake son kama hujja a kai duk wannan kisan da an kama kuwa ta kalma ne da Aisha ta faɗa lokacin da ya karanta waɗannan ayoyi ma'aifiyarta sai ta ce komi ilaihi bi mana qumi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama washkuri wa madihi ki tahi ki godiya wa manzon Allah sai ta ce la wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illa Allah Ta wannan shine muhallin shaidan tace wallahi ba zan tashi in je gurin manzo Allah ko ba dan gode masa ba dan ba shi ba dan ba shi barantar da ni Allah kadai dan gode shi barantar da ni to nan da take la ahmadu illa Allah ba dan gode ku sai Allah yana nuna da ta shiga wannan musiba wurin wa ta koma wa ya tsere da ita ta koma wajen manzon Allah ta koma wajen babanta ta koma wajen Umar da wallahi wannan shine tsantsan tauhidi kai ma in musiba ta same ka koma wurin Allah waɗannan karnuka wadannan karnuka asabatuhum qimatu inna lillahi qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يتباين سنقرأي الذين إذا أصابتهم مصيبة إذا wata ونبلائي يا سادسو يا سوقا كنسو Salu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mallakan Allah ne kuma gare shi kadai za ku koma ba wurin wani ba to ina masu kiran tijjani muse masu kiran inyas muse masu kiran halluti muse to kun ji allazina idza asabatu musibatun kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu ma har abada mu ramu mu kira jani ba kuma ba za mu kira manzon Allah ba wa za mu kira karnuka ku je ku ta haushi dama ba ku san tauhidi ba ku san addini ba rasul jarima ya batar da ku eh rasul fitina rasul shirki ya batar da ku wai har suna mamaki wai raddi suke yi wai da ce ba ma neman taimakon manzon Allah wai har raddi suke ba? wai sun samu abun fada suka je suka dan yanke wannan git ta yanzu kan mutane ya waye kallon dabbobi ake muku kallon mahaukata ake kallon mushrikai ake muku shekarun bakan kun cika kasuwan ku amma yanzu kallon mushrikai ake muku kowa ya waye kowa ya san tauhidi kowa ya san haƙƙin Allah ya san haƙƙin manzon Allah ba kwa cibawa shekarun bakan kun cika ranku ba babbaka kun sa mutane shirka kun sa mutane bid'a amma yanzu mun karantar kuma karantar ta yadu yanzu ba abu mamaki ba da dan kace ba na taimakon manzo da har wani ya fushawa ya san ya san ba hakkin sa ne da ba ka nemi taimakon sa ba wa ake neman taimako Allah sai za mu ce ku fassara mana wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ku fassara mana ku mushrikai eh ku fassara mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me ma'anar ta ka mun guji mamaki dan mun ce ba ba neman taimakon manzo Allah ku fassara mana alhamdulillah tauhidi ya ratsa mutane karunuka duk haushin da suke ba da damu da su a dariya ma yara suke musu ana dariya ake musu dariya ana ganin mushrikai wanda ba san addini ba ba san haƙƙin Allah ba ba san na manzala suna cuɗanya haƙoƙin su dauki haƙƙin Allah su dai manzala wasu ba haka su ba wai addini ne wai haka ba wai son manzan Allah ne wasu dauki haƙƙin Allah su dai manzala wai son manzan Allah ne da ke su dabbobi ne mushrikai ne to wallahi ba za mu raga muku ba a ba ragawa ba wajen tauhidi ka ta ta dama mu abinda muka fito yi kenan karba ba tauhidi mai fara da shirka mai fara da bid'a eh wala abinda muka fito da shi kenan daka mun maimaita mun maimaita ba ma neman taimakon manzon Allah in musiba ta same mu mu abinda muka sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu mallakan Allah ne kuma gare shi da mu kuma kuma shi muke neman taimako ba taimakon manzon Allah ba yawa yawa yawa yanzu ko malam sajiru akwai inda nan neman taimakon akwai inda ba dan nema ba shi ma maza da akwai inda ake neman taimakon akwai inda ba a nema a wajen musiba ba a neman taimakon kowa sai Allah amma dan taimakon abun duniya wani eh, ba ni kudi taimaka min da kudi zai taimaka min taimaka min da mashin ɗinka taimaka min da motanka taimaka min da gidanka taimaka min da wannan ya halatta amma zo faduwa in ce sagir kai sai a koma wurin ku sakkwatawa wai ba sakkwaci ya zo ruwa ya ja shi sai kama tuji da ya fara shehu shehu ya ta rike tuji ya yi maka shehu a wa gauri dai shehu dai koma da tuji ka tuji zai rike ka dayar ne ta matsalar su karanta tauhidi ba ba karanta da su ba ba su san istigasa da isti'ana a ina ne ake yin su ba wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta su ko wanne ma ya halatta ko mai ma ya halatta yawwa da aka zuwa a tauhidi suka ce bai daidai ba sai zanto na farko ma ban san shi ba balle na biyun balle na uku malaman sun ci amanin su sun ki bayyana musu me haƙƙin annabawa me haƙƙin Allah me haƙƙin mala'iku me haƙƙin mutane me haƙƙin iyalai ba sani ba Shi ne matsalar amma wallahi ba musulmin da ya san addini don ka ce masa in musiba ta same ka ba za ka nemi taimakon matsala ba har ma ya tsaya wai yana ma wai wai wai dai wai dai dai wai dai mai da raddi to dai addini akwai kwata kwata wai ma mai addini in ba kada ta Allah ba da bauta kuma addu'a ibada ce istigasa ibada ce isti'ana ibada ce yanka ibada ne ko yanka ba ibada bane rantsuwa ibada ce ba a yau kowa sai Allah sai sa ba a rantsewa da manzon Allah ba a zuwa yanka a yi da sunan manzon Allah in kuma za ka zo faduwa ka kira manzon Allah to in ka zo yanka ma ka ce bismi Muhammad mu tabbatar da kai mushriki ne ko ba ka bane in ka zo rantsuwa ka ce ka kalanta da manzon Allah mu tabbatar da kai mushriki ne amma ina ina ba su sani ba ba tauhidi ba tauhidi wanda ya karantar da su bai ma san tauhidin ba malaman bid'a zo karantar da shi ya zo yake karantar da bid'a shi ma rasul jarima wallahi ta lafi san tauhidi ba ka ji maganganun ganin mana in an yi maganar gunki ne yake cewa dodo dodo sai dodo dodo ba abun tsoro ne sai da bauta abun tsoro eh tashe wani tashe eh ka san ana tashi ana dodo ya shiga cikin wani abu kamar tsumbuwa yana ta kaiwa yana ta kira gunki shi da duk wanda ake bauta masa wanda ba Allah ba an gana bautan tijjani ya da bautan ya zama gunki ibrahim ya san ana bautan sai da bautan ya zama gunki ba maganar dodo ake yi ba gunki ake magana a bauta ma wani wanda ba Allah ba ku fito ku gaya mutane gaskiya ku tsarkake Allah da tauhidi a kada ta shi da siffofinsa ba wa zan san gaibu sai Allah ba mai raya mai kashewa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai sa rashin lafiya sai Allah ba mai warkarwa sai Allah ba a roƙon kowa sai shi ko sama ko ƙasa ba a roƙon mala'iku ba a roƙon aljanu ba a roƙon rauhane ba a roƙon annaba ba a roƙon manzanni ya kamata mu san wannan wanda ake roƙa kawai Allah shi kadai iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu wannan ita a mu kuma ita muke so mu mutu haɗu da Allah ba ma boye mu aqidar mu mu ba ma taqiya mu ba shi'a bane garau muke kasan sande mu kasan filin mu awwa ba ma roƙon ba ma roƙon annabi Muhammadu ba ma roƙon sa ba ma neman agajin sa in musiba ta sami wurin wa muke komawa Allah kowa ya ji wannan ba koyo kowa ya ji ita ce aqida mu inda kai zagi kai zagi inda kai ashar kai ashar inda kai sharri kai shari inda ka mai da rabi ka mai da rabi ka bari komai ita ce aqida mu ba ma boye ta in in ba ba kalma guda ka rage ba kalma din ma gutsutsura ta zaudari ka yanke haka muke nufi ba ma neman taimakon manzon Allah haka muke nufi a fili muka bada yawa wa muke neman taimakon sa Allah a wannan bai tace gaskiya ba ba boye kidar mu awwa ba raddi ban akwai abin da ya fi raddi je ka bayar jahili baki baki ya mu kwana ina gaba fi nan amsa tambaye mako subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka